الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البريد المرسلين سيدنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأذان كاتم رسيم البخاري يومنا تين تاهي بالباني أكن كتاب الله الأذان abinda aka ce ma kiran sallah lugatan ga luga al'ilama ta nasuwa wa shar'an ga shari'a ko abinda aka ce ma kiran sallah al'ilama lokacin salati ran da an da kasance ke wannan shi aka ce ma kiran sallah da shari'a amma aka ce abinda aka ce ma kiran sallah lugatan a ta nasuwa kawai قال الله سبحانه وتعالى وأذان من kanan suwa ta Allah da mazo Allah to sai a wakalar kurdabi wa gairu da kurdabi da wani kurdabi suka ce al'adanu kiran sallah ala illati alfazihi tare da ɗauki na kuzzanai wa huwa mustamilun ya tattara alama sa'il da dukkanin matsaloli da dukkanin matsaloli ko kuma dukkanin al'amura na aƙida, duk matsala ta aƙidodi gaba ɗaya duk aqida ta musulunci to kiran sallah ya kunshe ta da annahu bada abin akabariya saboda shi kiran sallah ya fara da akabariya shine cewa Allahu akbar wa hiya tatadammanu wujudallahi subhanahu wa ta'ala wa kamalu cewa Allahu akbar tatadamman wannan kalima ta kunshi wujudallahi ya kama Allah subhanahu wa ta'ala wa kamalu da kamala ce kuma sannan da tauhidi sannan da tauhidi shine cewa ashhadu an la ilaha illallah sannan da tauhidi ya ta tauhidi shi kuma tauhidi wannan da ta da shi wa tabbara haka nan kuma aje ko shi ciki ne ashhadu allah ilaha illallah ta ga shi ashhadu allah ilaha illallah ya biyo ta ya biyo ta da ni da ka ta Allah sannan ya kore da Allah abokin tarewa da ce ashhadu allah ilaha illallah sun sa'annan a tabi isbatin risala ya zo tabbatar da manzanci ne muhammadin ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo tabbatar da manzanci shi shine cewa ashhadu anna Muhammadar rasulullah thumma atari isbat risala ya zo tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wa sallama thumma sa'annan da ayi kira illa da ibadatul mahzusa zuwa ga wata da'a ko kuma ta ibadar kusanci ce batacciya shi ita ce sallah shine ce hayya ala salah amma ya kawo wannan ba da isbatin risala bayan tabbatar da manzanci na manzo sallallahu alaihi wasallam da anna hada min ita sallah la turaku ba a sanin sallah illa min haqqi suli <clears throat> sai ya manzo sallallahu alaihi wasallam in ba ta manzo da ba sallah ba don sun ga shi kenan ya fara da al'akabariya bayan ya fara da al'akabariya sannan da tauhidi jami'an ta tauhidi wa nan shiriki da ko da abokin tarewa sun musanna a tare da bakin sala ya zo ta fitar da manzanci manzo sallallahu alaihi sallama bayan haka nan ne kira zuwa ga wata ibada da ce ke fasakiya da shine hayya ala sala bayan haka nan kusa ne kira zuwa ga wani abu ke fasake shine kira ce hayya ala sala wai ko ga zuwa ga kira to cikin magana akan kira za a ji al-ibadu da'im wata al-baqa'u da'im a ainihin wanzuwar rayuwa ko kuma jin daɗin mai tabbatacce da wamammi hayya alal fala kai goga zuwa ga kira a ce cewa kai goga zuwa ga kira tsira na ina yake rana ɗoma. ina isharar ilal ma'adi kuma cikin wannan akwai isharar zuwa ga koma a shekke na kare kiran sallah gaba dai ya tara tauhidi ya tara risala ya tara kuma abu wanda ya kasance wasan sam'i na na sam'i abinda da faru rana al'umma summa sun ma aka ma aka sannan wasan yazo sauran abin da zai zuwa saki da domin karfawa shine cewa hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi kiran sallah kamar yake tafi kiran sallah na mutum duna shi an ka sani akwai Abu Mahzura akwai Abdullahi da Zaid bin Abdurrahman wa'annan wato su suka zo da lafuzza na kiran sallah ko kuma suna manzo Allah kira kiran sallah shi dai Abdullahi da bin Adrabihi muhurki kiran sallah yayi ya muhurki kiran sallah ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce ya ba shi dama shi tun je kin bala shi kira da aka ce shi ya fara kira din sunan bala ya kira bayan wannan kuma Ummu Hadi radiyallahu anhu shi ma muhurki kiran sallah shi kuma Abu Mahdura ya zo shi na tahe da shi da su abokan tafiya. ga wata riwaya an ce su hudu ga tura an ce su ga tura an ce su sai dai kasance sai suka cikin daji na manzo na tare sahabbai ne sallallahu alaihi wasallama sai ya kasance manzo ya sa a yi kira da aka yi kira sai dai shi abu mahazura shi a cikin abokai ne sai su kama dariya su kama da ita dariya suna koyi da mai kiran sallah ashe manzo Allah ya sun tukan sun ce a kai a kira ne masu dariyar na kosu na a zo da masu tukan na kosu na da aka zo da su ta ce ko wanda su shi magana da kona su yi magana sai manzo Allah gane a shi wanda ka koyi ka ta kira sallar shan da ya umma mahzura na sai ya sallame ɗan uwa su ku ce ku ce na sallame sai ɗan sai ne sai ce kai ko ta shiga kira sallah ba shi ana ya kai kira sallah ba kuma ya ce wallahi babu wanda shi ke kamar manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda bai yarda da umarni ne kamar umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sallame kowa bar shi na zarta sai ta ce ka tashi kai kira sallah yace ka da kalami sai manzo Allah faɗa dole a kira sallah to kiran sallah wanga da muka yi shine abu mahdura watan a ainihin a abin ga sannan ka barbari ka barbari a yi so biyu ba a yi so ba shi kuma kiran sallah na wannan abdullahi bin zaid da rabbihi shi kuma nashi kiran sallah ana rabba a barbari za a yi barbari sau hudu mu kuma da namu za a yi barbari sau biyu amma da su sauran ba na abu mahzura shi ma an wani ta barbari ne sau hudu shi su in aka kara bari barbari sau hudu na farko da ka barbari wanda aka yi can ciki su kuma so biyu to na kuza na kiran sallah watan za su kai kusan goma sha bakwai ko goma sha tara da malikun na asibila kuza sallah goma sha bakwai na ga shafi'i sha tara na ga ahmadun na hanbalin sha tara na ga wannan abu hanifa ya tara na amma in an ka hada shi abu hanifa sai ya gama tarji shi ya tarji can wajen kabar bari shi hudu sannan shi tarji amma mu abin da muka yi wajen kabar bari za mu yi biyu in mun kai musu na mu yi tarji misali kiran sallah na wannan abdullahi bin adrabi shi ne kiran sallah ne Allahu akbar Allahu akbar Allah أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة hayya ala su sala dai ba tarbiyi za a yi ba in tarbiyi za a yi to Allahu akbar Allahu akbar za a yi shi da fasan wahidin da shi guda bai yiwa ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai da ce Allahu akbar Allahu akbar kaga zaka wani kalma guda ke shi ko ke sunna na Abu Mahzura Allah لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله sai manzo Allah ce ka sake daga muryarka sai daga murya ce yace ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كم وجه الله أكبر الله أكبر بامين فسمعهم با دي قالوا to kaga in ka diba wancan kiran sallah wanda muka yi farko lafuzza ne goma sha tara na wanda wanda mun kai an kara tarji'i lafuzza ne su kuma goma sha bakwai na to abu hanifa tarji'i shi kai amma ya tabbara su shi kai kaga shi ma lafuzza ne sun zan kenan sun zan sha tara ita kuma iqama lafuzzan ta za su kai kusan goma sha ɗaya sha ɗaya na ga shafi'i sha ɗaya na ga ahmadu na hanbali sha ɗaya na ga abu hanifa goma na amma ga malikun na aka da lama yanzu da zahir rahman rahim kitabul azani babu wani da azani ba mai gane akan farkon wanda an ka fara kiran sallah shi kiran sallah ina aka fara shi wa qawlihi da ce ne jalla wa azza azza wa jalla Wai idza na lafi ila salati idan aka kira idan kuka kira na sallah Wai idza na lafi ila salati idan kuka kira na sallah wa sannan idan mai kira ya kira kiran sallah su kafin rai yajtahaduha za su riki wannan watan sallah ko kuma wannan da na kiran sallah ku zo a bi irgalanci za su riki sallah su irgalanci in kuna kubbara kuna sallah da kiran sallah sai su kama dariya wala ibam su kama wasa zalika wannan ita da suka yi irgalancin da suka yi bi annahum akan cewa su ko mutane na la yaqiluna ba ku san sakamakon da za a samu cikin ladin sallah ba ba ku san sakamakon na ladin sallah ba don haka suke da ita dariya ana sallah ko kuma ana kiran sallah wa qawluhu da ne idan bai da salati idan aka yi kira min yawmi idan aka yi kira sallah min yawmi jumu'ati fa qawl ila zikrillahi wa tahzuwa ga zikirin Allah yake sallah sai ni حدثنا يا بن قال حدثنا أبو الوارث قال حدثنا خالد عن أبي كلابة عن أنس قال ذكروا النار su sahabbai sun ambaci wuta wannan sun ambaci gidigo fa zaka wuri yahuda suka ambace yahudawa wanda tsara suka ambaci da tsara fa umira bilal wa haka hore al an yashfa al adana shi biyo ta kiran sallah wurin da ikamata kai ta kiran sallah shi kai ta ikama an yashfa al adana shi kiran sallah shaqu biyu kabbara du shahada du a haidala du hayala du sannan karshe la ilaha illallah an ce da wannan an yashfa al adana shi da kiran sallah wa an yi kira iqama ta shiga da iƙama, ita kuma iqama ai ta kura ta guda guda guda guda guda haka za a iqama sai حدثنا محمود بن كيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن من عمر حقيقة عبد الله بن عمر كان يكتب يقول شنا شيء وكان المسلمون جبائلنا أكا حديث لك gabata كان المسلمون musulmi sun kasance wasanki na kadimu al-madina lokacin da suka shigo madina ya ce kuna suna tattara fa ya tahayyanu da salata suna cibin lokacin sallah suna dina sallah sai su haɓe su tattara wuji guda suna dina lokacin sallah shi su yi sallah ta wajen tattara ga wani zai gaugawa da kuwa sai wani ka'a sallah bai samu bai samu jami'i ba wani kuma zai jiki to kuma ga shi ba a sallar ga sai duk an haɗu suna aika saboda lokacin da musulmi ba su da yawa to sai kasance wasu na kosawa da zama kayan wasu a yi sallah sannan kuma suna gudu in ba zo da wuri ba kuma ba samun sallah din wato jami'i shi kuce musu sai kasance wannan abin shi na wahar da su sai suka ce ya za mu yi rai gashi muna haɗuwa wuri guda kuma lokacin sallah na yi wasu sai jikin hituwa wasu sai goga hituwa wanda ya sauko ga hituwa zai daɗe zamne kayan wani shi to kaga in sha da aikin da zai yi wanda ba sallah ba kaga zaman jiran sallah ya dauki hankali ne ya hana ga tafiya wani aiki wanda wanda aka bagare shi to shi da sai da yace wato sun kasance fa yata nuna salata suna ainihin jiran lokacin sallah la yasayuna dalaha lokacin ba a kira saboda sallah wata kallamu yawman wata an suka yi magana fi zalika akan wannan fa qala ba'dhum sashan sai ce istahiduna qusan abin da kamata ku riƙa ku riƙi wasan gidigo bidda na tara. tara daidai ainihin gidigo na nasara wato mun kai magana aka ce da me za a gane alama lokacin sallah in ya yi sallah wasu suka ce ayi wani aiki wanda ke gudun wannan abu wasu suka ce a dai wani sauki ya an karbi gidigo an ka buga gidigo sauki zai yi wasu suka ce a eh ba shi za a yi ba ka dai haka wuta eh sai hizo na kusa kurki gidigo yadda na kusin nasara daidai gidigo na nasara wa qala ba kuma fashe sace farbo kan ku dai ki fare sai kuka gabo sa shi ma sauti na gidi ko sauti na shi ma fare sauti na mutum kan da ya gudu shi ko zai da ainihin kaho na abin da ko wa qala ba'dhum bal buqan kurki fare ko ko fara fare duka kan da hudu dai dai kamar yahudawa su yahudawa kaho suka busa sun ce sai lokacin ibada ku ko ku samu fare ku busa in an ka ji busan nan ta ba mace da busa dan busa fare ta da mace da busa kaho in an ka ji busa fare an san lokacin sallar musulmi na su ko yahuda aka yi musa kawo an san lokacin ibada suna su kuma da tsara ya eh, an kaji ana bugu gidigo an san lokacin sallah na abinda ake ma gidigo hashaba ina kamar yanzu a samu sanduna ƙanana guda biyu a samu babban sanda a gama da karama ita karamar sanda ga sai ana bugu babban sanda da ita to so nan da kanta shi aikin da tsara in lokacin ibada sun haka suka yi za mu samu gidigo su buga in su ku samu gidigo za a samu babban sanda wanda an kashe ta an kashe ta ta bushe sosai sosai sai a samu karamar sanda mai ƙarfi ana buga saman ta ya aka buga sojin da take ta to su na tsarar sun ji irin wannan sautin sun san lokacin ibada suna za su su ibada su kuma ainihin yahudawa da sun ji sauti na na kaho sun san lokacin ibada suna za su yi wannan ibada to kaga ce to mun samu mu rike na busu mu rika san da na ce to in muka haka in haka mun yi aiki ina aikin da tsara ko suka ce da za a yi a rike fare muka ke fare mun ake yin ake gudawa wa qala umar sai umar abi radiyallahu fa qala umar da radiyallahu anhu sai umar ce radiyallahu anhu awala tab'asuna rajulan shin ba za ku aika wani mutum bai wani da salati wanda zai ku kiran sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce ya bilal ya kai bilal kun tashi fa na bi salati kiran sallah ya tashi تجي الصلاة جامعة الصلاة جامعة shi a kira sunan da aka fara ba don ka garsu da ba wannan ta yi ba ba wala azanu manna manna ba mai bayani akan kiran sallah ana yi ne masna masna biyu حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن An عن سباك بن أبية عن أيوب هو ابن ابي تميمه الاسهتياني عن ابي قلابه هو عبد الله بن زيد الجرمي عن انس بن انس مالك قال شي عمر بلال اول بلال ان يشفع الاذان shi biyo ta dake sallah wa an yutra iqamata shi ga dai tadda iqama illa al-iqamata illa al-iqamata salatu shi biyo ta ta in muka ce kama salatu za a yi so duka ta iqama lafazar ta za su kai lafazar goma sha Allahu akbar Allahu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar حي على falahi kar qamat salatu kar qamat salatu Allahu اكبر Allahu akbar la ilaha illa Allah sun ga sha dai kenan a cikin ka kan ba abiyar ta wajen kar qamat salatu ba lafuz da iqama goma na ko lafuz da kiran sallah muna da sha tara muna da sha uku an kiyaye da wannan to zai mi حدثنا محمد بن وائل الاسلامي قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال اخبرنا حدثنا الحذاوي an abi kilaba an anas ibn malikin kala lamma kafara nasu lokacin da mutane suka yi yawa ala sai ce zakaru sai su ambaci an yi ulimu wakata salati an yi ulimu wakata salati su sanya alama ta sallah da shay'in da wani abu ai ko ne wanda za su gane ba ko kuma zakaru suka ambaci an yi alamu wakata salati su san lokacin sallah bi shay'in da wani abu ya ai ko ne wanda za su gane to bi shay'in ya ai ko ne wanda nan mina na fa saka musa su ambaci ayu na su hasauta ta in ka ba wannan abin da aka yi da ɗauke nan an yi wuruna na su hasauta wuta idan aka hasauta wuta inda dalila za a ga haskenta inda rana za a ga hayaki a ce ke da su hasa wuta da ganin haske inda dalila a lokacin sallah yayi inda rana aka ta ga a kafin lokacin sallah sai ke zuwa da sallah alama guda kenan abu bai muna kosa ko kuma dan su buga gidigo idan su zo wajen sallah su buga sanduna ko da bilal an ko hore bilal an yi al-azana shi biyo ta ta kiran sallah wa yau shi da kama shi ita da iqama babu al-iqamatu wahidatun bai mai bayani akai kuma ita iqama ana yin ta guda guda illa qawluhu banda zance ne karqamati salatu karqamati salatu ana yin su biyu حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد عن ابي قلابه عن انس kala wa dan abun kilaba ya ce ya jiyo daga anas shi kuma anas yace ce umira bidalu an hori bidal an yashfa al'azana ki bi wata kiran sallah wa ayu tira iqamata ki kai ta iqama ta ga riwaya ta halibin al-hazza wa abi Ilaba babu illa iqamata qala isma'ilu isma'ilu ce ya jiyo an abi Ilaba an anas al isma'ilu da katul ayyuba an ambata ma ayyuba ayyuba an abi ilaba an anasin khalidu al hazabu an abi ilaba an anasin an gane a shekenan shi isma'ilu ibn ibrahim shi da maluma guda biyu shi da ayyuba an anasin shi da khalidu al hazabu shi da ayyuba an abi ilaba an anasin sai shi da khalidu al hazabu an abi ilaba an anasin amma wannan lambi wanda zai wanda wanda shi da kari lambin ga mai kari bai yi shi da khalidu al hazabu ba ya biyo shi ga wannan ya biyo shi ga ayyubu ibnu abi tamimatu as-hadayi an ce da wannan ko ala isma'ilu sai isma'ilu ya ce fa zakartu li ayyubu ne an bata ma ayyuba ne ce ga wani je kama ala ce ilal iqamata akwai ilal iqamata wajen kenan kaga khalidun al-hazza'u an abi ilaba an anasin wato umar bilal an yi shafa al-azana wa tila iqamata wa ay tila kawai amma wannan ayyubu an abi ilaba an anasin umira bilalun an yashfa al'adana an yutira iqamata illa iqamata shi na ce kala isma'ilu zakatu da ayyuba ba kala illa iqamata illa iqamata salatu shi kan yusuf na biyar tashi akai babu fadlan ta'zini babu bayani akan ni ko kira sallah A عبد الله an يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن an هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ce. idan mu je lisrafi idan aka kira na sallah a dabar shaytanu shaytan zai juya shi na wala hudurabun wa da shi na soki ko kuma lahu durabun ba da wawu ba lahu durabun shi na shi na rigi hatta la ya zama a ta'adina har shi kasance shi ta ta bayan kiran sallah saboda kiran sallah abin da ka fata mai da kenan ya san aka kira sallah za a wa Allah sajida shi kuma ya wa Allah sajida ya wa Allah tawaye don haka Allah ya kore shi daga cikin fada daga cikin fada da ta tsarki ya kore shi daga cikin mala'iku ne ya nisa tashi daga rahama sai don haka ga ashe in cikin sallah sai ya da lahi sai ya je karbudu dani a wajiza da kaban da da idan mai kira ya kira a kafar sai shi dawo hatta su yi bada sallah sai lokacin da an kafiyar ta da ainihin kira da sallah kenan aka yi kama hatta su yi bada sallah sai lokacin da aka yi kama a zarar sai goma shi ka rubuta shi ba da bai hatta zan ta zuwa sai lokacin da mai kiran sallah ya ƙara kama ce a kabar sai shi dawo hatta ya hadira bayanan mar'i wa nafsi hatta ya hadira hashi sanya wasu wasi bayanan mar'i wa nafsi tsakanin mutum da rayuwa sai ko tsakanin mutum da zuciyar shi ko hatta ya hadura bayanan mar'i wa nafsi hashi kasance shi gabatu ya hadira shi sanya wasu wasi ya hadura shi gabatu hatta ya hadura har shi gabatu shi tsaya bayanar mai tsakanin mutum wa nafsihi da rayuwa ne ko da zuciyar shi ya kursa ya ce usku kaza ka tuna kaza usku kaza ka tuna kaza jama lam yakun yakuru abin da kasance da kasance shi na tunawa da shi ba duk abin da baka tuna ne in karba ta sallah sai shi ai ka tuna kaza ka aje kaza wuri kaza ka aje kaza wuri kaza kana da kaza kana da kaza sai shi sanya ba wasu wasi hatta ya zalla rajulu har mutum shi kasance la da yi kan sallah bai san ko anoye shi ke rubuta ta ya bata masallah shi a gwagwadon tunani ko gwagwadon wasu wata wani kawai sallah in ka kai ga tunanin da ka kaman cewa da aljanna kawai shi ke sallah ta bashi duk tunani wanda ke sa amince da aljanna kawai da an ka yi wannan tunani ko wannan wasu wata ya bata sallah ta wata don haka wannan sallah ta riga ta lace sai wani shedan ya kai da bukata ce bukata ce ta biya babu wani sauti bin da da'i ba mai bayani akan daga murya da kiran sallah wa qala umarun abdul azizi umarun abdul azizi yace azzin azanan sama hankali kiran sallah kiran sallah wanda babu ran kamar murya cikin ne kaka rasa murya cikin kiran sallah ce mai kiran sallah ne ce in za ka yi kira in za ka kira sallah ka kira sallah amma kaka rasa murya ka saboda umarnu al-aziz sarki na wanda kasance a alifa na da kasance na duk wasu ababa wanda aka yi wanda kasance na bid'a na sun kece sun kece haddi na shari'a sai kasance ba zai aiki da su ba da mai kiran sallah ne a wajen kiran sallah sai da murya ce sosai sosai irin nan da murya irin na waka ta ce a in za ka kira sallah ka kira sallah sama wanda babu ran murya ciki ne in ba haka nan ba wa illa in ba haka nan ba fa atadunna ka bar shugabanci da mun ka baka matsayin da mun ka baka da kira sallah ka bar shi in dai lalle hakika sai ka rantsa murya ka to kada ka kira sallah ka bar kiran sallah ba ɗaya to kaga nan daga an ce wannan ni aya ba ta da babin da ake ciki da ce babu rantsa sauti bin da dadi ba da ba da kan daga murya kira sallah kaga ne ko ya ko ya dai ya daga murya ta kira da hajiya ko kamar irin kiran sallah na wasu na ai ta maka da murya Allah ya yi madda kwarai da kuma da wani da kuma da yanzu kila shi wajen shi wajen minti goma shi na kiran sallah to shi na ce in ba haka ba in dai ba ka saka kira sallah da ke yake wanda aka yi ne to kamar kiran sallah ka gaba daya حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي an ce huwa min alƙalin na da muwaɗa shina cikin wanda kasance ƙwararruna wajen karatun muwaɗa malik almajiyar malikun aljanna almajiyar malikun aljanna an ce kuma shi a cikin mai alƙalin nasi shi na cikin ƙwararru gwanne ƙwarai ƙwarai da gaske wajen karanta da mata malik ya san mata malik cikakken sani to idan suna buhari ta a shi nemo shi kan hujja da su saboda buhari bai riwaya sai ga malamin wanda ya kasance mutu'ini na mashuri sai mutu'ini wanda ya kasance shi na cikin gwanne sun ko mashurai bai kawo wanda an mutu'ini wanda ba mashuri in ya kasuwa ta ce shi ma'ashi a'a yanzu da cewa hadisin Abdullahi ne kowa sun da ake mata hakan ne ji an kiyaye da wannan tace ni a habar na malikun ko ya ne muke a habar na malikun malikun anasin ya faɗa mana cikin babin gaba an yi ta ambata malikun anasin a kayan murhi karatu mu mun yi bayani akan cewa malikun anasin duk cikin shahihul buhari wata shi an ka yawan ambato akan dukkanin sauran wanda a ciki an kiyaye wannan sannan duk imamai ga guda hudu banda malikun asin babu wanda gani a cikin sayyid buhari ya hako wace sai mutum shi da awata ko a cikin nan malikun asin sai kake na mamunan na amintacce na shi a cikin umara Allah ya rabi shi a cikin amintacce na Allah cikin kasa yi. sannan kuma shi a cikin imamai na musulmi don haka ga shi nan malikun asin babba na kware kware da gaske duk man duniya sun yadda da shi sun yadda da adala ne sun yadda da sika ne sun yadda da hizbi da sikani ne don haka har hari da zai Allah kuma shi sanya cikin cikakken irnani an gano wannan to ashe kenan su kan maliku a su miza miza wace mai suka ce ko sai a ce ba na ko sai a haka malu masu kace suka ce duk wanda ya yi abin da ba daidai ba a ce mishi batacce ko a ce mai dan bida'a dai aka ce bata daidai na saboda ya kauce mu hanya ya aka ce mai dan bida'a na haka na zo da bida'a saboda su kan wanda maluma ba su kawo bida'a ne kuma da bayan cikin mutu nuna da bayan cikin umana da ba a san yi cikin sayyidul buhari ba dan an san sayyidul buhari bai san kowa da azika a nan kenan malamin na san zika ke kenan ko don haka za mu za a ji ambato ne da yawa da yawa cikin wannan tsari har ma cikin wannan kitabin sai an abdurrahman an abdurrahman abdullahi abdurrahman abi sa'ata al-ansari dan wannan kenan man wafaqa ismu hudu majlisihi wanda suna ne da suna kaka ne kaga abin da ya ce an abdurrahman ibn abdullahi ibn abdurrahman ibn abi sa'ad al-ansari kaga abdurrahmani dan abdullahi abdullahi dan dan abdurrahmani abdurrahmani dan abi sa'ad al-ansari man wafaqa ismuhu ismu jalisi ko al-ansari ثم سألنا المالني أن أبيه لك ما هي دين عبد الله بن عبد الرحمن أنه هو كيك تواشي أمر ya faɗa ولا anna abasa gidan al-hudri radiyallahu anhu kana ya ce kana ya ce mishi inni araka na gane ka kai abdullahi ibn abdurrahman yuhibbul ganama kana son tumakai wal baja kun kana son zama kauye ko idza kunta ai ka kasance fi garin ka cikin tumakinka aw baje kika ko kuma dan kana cikin kauyen ka fa'alatta fa'azzanta kai kira da ta akan sallah farfa'ata wata ka kada murya ta bin da kiran sallah wa idza huwa bil ashani la ya zama umada sautil mu'azzin jinnun wani ajani wa tambayar jin sauti har iyaka sauti da bai kira sallah duk iyaka inda kiran kai kai duk wani ajani wanda a can wanda a mumini wala wala jinsun haka nan wani mutum wanda kasance mumini na wala shay'un haka nan wani abu min al-dabati wal hayawanati illa shaidu da hutu ya shaidu shi wani shafi na aljiwa ya shaidu a kan tara da aljiwa shi ba ce babu lalle azali bayan bayan akan yi ko kiran sallah duk wanda in ka taga mun kai kiran sallah baki ya ka inda kiran sallah kai kai da mutum da awulin nan da adin da awulin nan da tsuntsaye da awulin nan da dabbobi da awulin nan da itace ko miya da tashi dika na alƙoma a kan lallai hakika kai mumini kake talibi قال أبو سعيد سي أبو سعيد الخدري يتشي مع عبد الله بن عبد الرحمن سمعته نادي wanda رسول الله لك الله صلى الله عليه وسلم babu ma yi hukaru bil azani min al-iman bai mai bayani akan abinda da kan wa nan jinda ne saboda kiran sallah idan aka yi kiran sallah jinda ne da za su kamu za su mu daga zuwa wa nan me ka hada jini zuba kiran sallah kina hada jini zuba duk inda an ka zo yaki an ka kiran sallah shi ne ba za a kai hari ba ba za a kai farmaki ba saboda haka na an san musulmi na don haka yace babu ma ya rukan na azani min jima'i hadithna qutayba qala hadithna isma'il ibn ja'far aw humayd an anas ibn malik anna nabiyya haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana kace idza gazalina aw mai in yaki wasu mutane da zalmu lam yakun ya gazo bina hatta yusbiha manzo Allah ba zai kai haji tare da mu ba sai gari ya waye yanzu wayan zuwa shikenan sai manzo Allah hijira fa in sami azana in ya kiran sallah sabba an hutai shi kamar da ya kasu wa in lam yasma adana in bai kiran sallah ba ko a gara alaihim sai shi kai farmaki a kansu alhali ba sun cewa shi na zuwa ba sai manzo Allah shi kai musu farmaki mutum bai kiran sallah ba kala sai ce fa harajina ila haibara yaji shi Allah ce sai muka yi zuwa haibara fanta hayina ilaihim mun ka ku gare su mun ka isa haibara laila da daddare to gashi kuma zo Allah in ya zo bai yaki daddare sai ya tsaya ya kiran sallah ya kiran sallah shikenan ba zai yaki wannan birnin ba in bai jikin sallah sai shafi wannan birnin ya saka farai da a ciki ne sai mi waɗannan asbah lokacin da mazo Allah ya wani gari wallan yasma azana sai bai jikin sallah ba cikin haibara shi duka herena a ciki A rakiba sai manzo Allah ya hau wala kibtu ni ko sai ni hau halfa abi talha bayan abi talha bijin mahaifiya take nan yace manzo Allah ya hau a ga hawa ne ne kuma ta hau a hawa na abu talha ina ba gare shi shi na goyi gare ni a shekai na kafin mutum duna yake abu talha na kai takobi shi wata yake da nashi takobi wa inna qadami haqiqa ta la kadaman da biyu sallallahu alaihi wasallam suna gufi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ce fa ila yana bi makatihim sai su yahuda suka hito daga cikin birnin haibara su ya tawaye suka hito bi makatihim da fardunan su yan kumitalin na goma sayihim da ainihin kwasunan da farkon da da abin ga fraternolin ya fi kima abin ga a fata da wata ruga fartanya ko fartanya suka hito da wani su suka hito da kwanduna da fraternoli sami wannan ma ra'awun nabiya sallallahu alaihi wasallama lokacin da ta kama zuwa Allah ya ƙarfi suka ce Muhammadu ai ja'a Muhammadun wallahi ga muhammadun nan wallahi muhammadun wallahi ga muhammadun nan ya zo wani hane su da ainihin mamakon yaki ko da tabarin yaki ga manzo nan ga muhammadun nan ba su ja manzo Allah sai suka ce ja muhammadun wallahi ja muhammadun wani hadisu ga muhammadun ya turo wani hadisu da mamakon yaki ko da tabarin yaki kada ce fada mara ahu lokacin da manzo Allah ya gansu falamma falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu Allah ya gansu ƙara tace Allahu Allah mai girma Allahu akbar Allah girma ta ruguje haibaru ta na ko na ga abin da sun kai sun riko abin da aka yi an karbu da gida da shi a kwasa da babu irin wannan ga tsanaman da da kwando aka ɗiba ƙasa to sun ɗauko kwando na ɗiba ƙasa sun sun ɗauko kwando ya ta targuje kina a shekke na haibar ta rubuce ga suna an kwasu kwando na ba ƙasar ta za a kwashe ƙasa haibar gaba ɗai ta riga ta rubuce, har ba haibaru haibar ta na inna da za a hadi kawai. manzo Allah ce in muka tafi ga farfajiya ta garin wasu mutane ko alƙarya ta wasu mutane ko bilin wasu mutane fata fata sababul mudallina wa tazahi wa anna kajira swahiya da waye ma wannan swahiya ta mu daga Yesu ba ma ya tsaro idza sami al munadi wa ba ma ya qulu babu abin da yake cewa idan sami almanadi idan ji da kiran sallah kiran sallah hadathna abdullahi ibn yusufa huwa tinisi qala akhbarana malikun an ibn shihab an ada ibn yazid allah ziya an ake abi ibn al-hudri anna rasulullahi hakika manzo allah sallallahu alaihi wasallam qala yace idza sami'tum nidaa idan kuka ji kiran sallah faqulu ku faqulu ku qadi mislama yaqulu al-mu'adhdhin daidai abin da mai kiran sallah ke faɗa حدثنا أبو فضالة قال حدثنا هشام kuwa ta siwa'i eh, an yi haya ko ibn abi kasir an muhammad ibn ibrahim ibn al-harisi qala hadath ni isan talha annahu hakika cewa shi sami'a muawiya ta yaji muawiya ibn abi sufyan yawm wa rana fa qala sai shi muawiya wa dan yaji kiran sallah fa qala mithlahu ya ku dai da mai kiran sallah ko dai shi muawiya ila qawlihi hazuwa ga cewa ce ashhadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadar rasulullah har ya kai bakin nan don haka maluma suka ce wa ta momanta har wa momanta har hikati ila ila shahadatin wa ta matuƙa na koyi da nake suna zuwa ga shahadatin idan aka kai bakin nan in wani ake yanka sai ka ci gaba in kuma ka zo ka sai ka ci gaba in kuma ka so kai koyi da shi har zuwa ƙarshe amma dai bakin iyaka inda aka koyi inda aka sahabi limun ta yi. ba kuma ta shahadatin don haka mu'awai da kawo bakin nan sai tsaya رضي الله عنه حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام هو ستوائي أين يهوى أن يحيى هو ابن أبي كثير نحوه دجا وشهديث ديك باتا قال هيا يحيى ابن أبي كثير يشي وحدثني بعض إخواننا tashi yan uwan sun faɗa muna annahu qala yace lamma qala lokacin da mai kiran sallah yace hayya ala sala qala sai shi mu'awiya ce da haula wala quwwata illa billahi wa qala yace haka za ta ina haka mun ka ji da biyyakun annabi ku sallallahu alaihi wasallam ya kulu haka muka ji annabi kuna faɗa yace wa annabi shi na gwada musu cewa kamar su wasu annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ku haka shi ka faɗa dan shi annabi ne na tace to annabi ku haka ne shi na faɗa haka za ta ina da biyyakun ku haka ne annabi ku shi na faɗa babu nada'i babu du'a inda da dai bana gane akan addu'a lokacin kiran sallah babu du'a inda da dai hadathna ali ibn ayyash قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر mun جابر بن عبد الله ان رسول الله ياتيك منظور الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي من قال لك هي النداء لو كنت كده صلى اللهم يا الله raba hali da abin tama ya ubangijin wannan kira a tama da wanda kasance cikakken kira babu kiran da kai babu kiran da a cikakke kamar kira zuwa ga kaɗaitar da Allah da kira zuwa ga imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kira zuwa ga ibada da kira zuwa ga kira a rabba hadhihi da'at tama ya ubangijin wannan kira cikakke wasu lafiyar qa'ima da sallah ta kasance ta yi kusan tsayuwa ba ta tsayu ba A ali muhammadan gaba annabi muhammadu alwasilata babbar daraja cikin gidan aljanna addaratul ilyas daraja lokaci a cikin gidan aljanna wal fadila ka bashi hihi ko manyi kira na aljoma ko kasu muqama Allah ka tara shi ga matsayi mahmuda wanda abu da ji Allah zai wata ko wanda kai mai alkawari a ta an yi a saka buka muqama mahmuda ana tsammanin ana tabbatar da Allah ana tabbatar da Allah ka zai tara kai ranar aljoma ga matsayi wanda kasance gobe dena wata shine shifa'a manzo Allah zai cece wasu wanda ya kasance sun cancanci shiga wuta manzo Allah sai cece su zai ceci wasu wato shiga aljanna ba tare da hisabi ba wanda ba zai shi ba sai an musu hisabi zai ceci wasu cikin gidan aljanna a ba su matsayin da ba kai gare shi ba sallallahu alaihi wa sallama wa qala Allah ka kare shi ga muqama mahmudan matsayin ko sai Allah zai addahu halallahu ma Allah ce duk wanda ya wannan halallahu shafa'ati ke to sana sabka gare shi yau da kiyar da al'umma gurgudu wace ta zai sabka gare shi ko dai yake shi akan shi hana bai shiga wuta ya cancanci shiga wuta cancanci shi bai shiga wuta ba ko kuma cece shi wato shi shiga da ba ta da hisabi ba ko kuma cece shi cikin gidan aljanna shi ba a ba shi matsayin da bai gare shi ba Allah ki ce Allah ka ba mu zuwa ki ce mura da kiyoma Allah muna roƙon ka Allah ka ba mu zuwa ki ce mura da kiyoma don ba in yadda da ta gunka babu ittihami bil azami babu bayani akan qur'a akan kiran sallah wai kula an kace an ciro an na aqama hakika wasu mutane ne ta da ko sun yi sabani kila zai akan kira sallah fa a aqala abainahum a sa'adu su kira kanin su saboda me sun yi sabani da su kai sabani shi su ko wanda su ba a samu ainihin ko na awaliya na awaliya gare su ba ba a samu cewa wani aulamin fulani ba wani aulamin fulani balle a baki ko da su mace na to saboda me kira sallah na gare shi kwarai kwarai da gaske har maluma sun saba shi ke kiran sallah da liman shi lada wasu maluma sun ce kiran sallah ya yi lada wasu maluma sun ce liman ya yi lada دمي حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السماني عن ابي هريره ان رسول الله حقيقه صلى الله عليه وسلم ان رسول الله حقيقه من الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس لا متى يزور سما في النداء abin da ke cikin kiran sallah na lada wa a wani, da sun san abin da ke cikin sahu na farko saboda lada na lada da sun san wannan abin da ake kiran sallah na lada da sahu na farko sun malam yadda dudu sannan ba mu samun watan ainihin cancanta ta kiran sallah a sa ka kai ne gaba ki kiran sallah ko kuma a sa ka kai ne sahu na farko illa an yi mu sai sun yi ƙuri'a hmm. alayhi akan kiran sallah ko kuma ta akan a ainihin samu na farko zan ta hamu wallahi da kuri a kai ne da mutane su sun lati da ta buki cikin kiran sallah wallahi za su yi a kai kiran sallah Ya ka ce ba kai za ka yi ba wani ce shi kai wani ce shi kai sai ki to wallahi ba ke da sai da ai a Wani sun shi shi kiran sallah haka ma wajen samu na farko lada aka samu mai dimbin yawa cikin wato kokari ka zanga cikin samu na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna wa malaikatahu Allah da manzonsa yusalluna ala sujudi mutaqaddima suna ainihin salati ga sabu da na farko a ala sujudi mutaqaddima ga na farko Allah wa far awwala mai dime sannan mai dime mai dime sannan mai dime a shi ne daga sabu na farko shi ka fara samun cira shi ka samu daraja babba wanda ya samu da ba shi bai samu dai walau ya alamuna da kuma zuwan san ma bin tahajiri watan abin da aka samu na lada akan zuwa wurin sallah da wuri-wuri lattabaku ilahi da sun yi gaugawa zuwa gare da sun yi tsira akan ainihin tahajiri zuwa da wuri-wuri wallo ya alamu da sun san ma fil abin abinda za a samu na lada ga samun jam'i ga sallah ta isha'i wasu da abin za a samu na lada ga samun jam'i ga sallah ta subahin da za a samu mala sun zai ce musu wani haban ko da daga rahina wallahi ba za ka bar wannan gara a sallah ta wuce ka ko da rahina sai ka zo ka samu sallah ta isha'i ko da rahina sai ka zo ka samu sallah ta subahi babul kalami fil azani ba mai bayani akan ana magana cikin kiran sallah ko ba a yi wa takallama sulaimanun sulhin sulaiman ya yi magana fi azanihi shi a cikin kiran sallah amma shina tsari shina tsari na yake sulaiman ibn wa sulaiman ibn sulhin sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi da mayaka ne wajen yaki sai kasance shi na cikin kiran sallah ka ba su muni a yi kaza a yi kaza a yi kaza ko sai ci kiran sallah ne in ya fara sai ya tsaya ki ba su muni sai ya ci gaba ya kare to shi na ke babul kalam fil azani wa takallama sulaiman sunan bi azanihi wa qala al hasan hasan bin sulaiman yace la ba'a babu laihi an yabhaka mai kiran sallah shi dariya wa huwa yu'adhiru shina kiran sallah aw yuqim ko shina iqama hadathna musaddad huwa ibn musarhad qala hadathna hammad huwa ibn zaid an ayyuba an ayyuba sani ah, hadathna hammad an ayyuba wa abdul hamidi sahil dukkanin wannan guda uku hammad zaid ya do gare su ya yi hadisi ga ayyubu ya yi hadisi ga ayyubu ibn abi ta as-sakayani ya yi hadisi ga abdul hamidi wa tasahib ziyadi ya yi hadisi ga asimun ana ce min suleiman al-ahwalu mai dibin gora ya yi hadisi ga wannan su kuma sun jiyo gaba an abdullahi ibn harisi ana ce hadaba na ibn abbas ibn abbas ya mana kuma fi yawan cikin yini watan abin gardigin mai cako kaɗan da kaɗan na hanyi ruwan sama akwai cako kaɗan kaɗan ko ku fiyo mai radigin cikin yini mai cako ko fiyo mai radigin cikin yini wanda kasance akwai akwai akwai giragizai gare shi akwai giragizai sosai sosai akwai rubi wannan ma balagar mu'azinu lokacin da mai kira sallah kai ga hayya ala sala fa amara ku yi kore shi an mina je shi ce as-salatu fil rihal kowa shi sallah gida mai an ji kiran sallah ranar juma'a ranar juma'a na da aka yi kiran sallah bayan mai kiran sallah na kiran sallah da kai ga hayya ala sala hayya ala sala take tsayanan yace abinda zaka ce waye ruka ce as-salatu tirhal kowa shi sallah cikin gida ne ba sai a hito ba sai fa nazara al-qawmu ba'dhum ila ba'd sai mutane wanda shi dibi wannan wanda shi dibi wannan kuma sababin bari yake ana hudu ba wanda an nake su isa ai sallah su yake shi ke wanda Allah shi isa wanda bai zo shi zaman ne saboda wahala wahala ta ko ko kuma tsoron wasu mu zo da yawa mutane su ji jiki fa qala sai ce fa al hadha man huwa khairun min minhu wa dan wanda hmm? zai kawo ba duhin labarin sai wajen sun kama wannan shi digi wannan wannan shi digi wannan wai ana ganin abdullahi ibn abbas ya zo da bakon abu ya zo da sabon abu magana cikin kiran sallah wai wanda kamar magana ta cikin kiran sallah cewa wai a su kai da hali ba a saba da jin irin wannan lalle cikin kiran sallah to lokacin da ya faɗi wannan sai ga wannan shi digi wannan wannan shi digi wannan kalmu ke yi da kamar suna mai ya mai suna in kada abin da aikata ba kada sai ce fa Allah haza man huwa hayyun ya ce musu wanda shi ya aikata irin wannan shi mai ruwaya ya ce da lokacin sun ka lokacin da wata suka kasance wanda shi ne wannan wanda shi ne wannan shi mai ruwaya hadisi sun ce to sai abdullahi bin abbas ya ce fa ala hadha ma huwa hayrun wanda wanda shi ya aikata wannan shi awwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna ha azamatu kakkuci ban san matsayin sallar ba fa inna ha hakika ta jima'a azamatun wajibi ta na san wajibi ta mm. amma shi ko uzuri shi na kawai wajibi a shina tambaya idan mace za ta yi sallah ta farilla za ta yi ko za ta yi ba to ko namiji ya bar ikama sallah ta inganta wata hannu wa in ta sallah na suna inganta ko da ko an bar ikama da gangan ya ji mace watan wayan akamun mar'atun sirrin nujib wayan akamun mar'atun idan mace ta ikama sirrin a sarkin nujiba ikama mace mandubi ta ikama namiji suna ce don haka mace in ta bar ikama ba ko ni ko ta bar ikama mandubi ta bari amma ta ikama ya yi wayan akamun mar'atun sirrin nujib wanda da bai ikama ta hasirin an so mace ta ikama amma a sarki ba bai ne ba a ah, suna tambaya menene hukunci mai ɗan izala sallah manzo Allah suna cewa sallu har kaman ya kudu la ilaha illallah to sallah duk bayan wanda ke cewa la ilaha illallah duk kalma shahada na sallah gare shi akwai wanda sun kace a kan yi ma hakan da Abu Hanifa da kuka yi ana sallah وشيخ شيخ الهجة كأتبه الهجة شيخ في حرب ما يقول لا إله إلا الله فأشياء إن كتيبة لننقع دون تشي الله أكبر كيف كبرا من ممكن شهدو كبرا كو تتضمنوا وجود الله سبحانه وتعالى وكماله كو أشياء شيء كنان Thank you. Allah ta hanshi kan da kuma na manzo sallallahu alaihi sun kasance suna sallah bayan mutane kuna wanda a san ba a na fajirai na fajirai na kwarai kwarai da gaske sahabbai sun yi sallah baya ga ainihin a waɗanda ya kasance sun yi halifanci kuma sun saba kwarai kwarai da gaske sun yi ababen da ba su da kyawu akwai wani halifa wanda ba zan kira sunan shi ba ya zo wajen sallah ya zo jan sallah ya yi wa yawa sahabbai sallar su bayan tayar ka abu ya ce hal adin kun kuna so in kara muku sai ya akwai sahabi cikin su ya ce wallahi ko da ka abu mu kai za mu bi ka saboda manzo Allah ba mu kurni mai mu da'a amma dai ba mu sallah ko No. Allah ya sa Allah ya sanya musu na ta albarka wannan neman addu'a kan zai bude gidan murwani Allah ya sanya musu na na albarka Allah wannan ba gaskiya ba ne mace ka yadda a kan da ta saboda bara a kula ne bara mahaifa shi ko namiji bai da wani haɓar da ake shi ita Ya ke da Wannan ka tambaya ce bai ba kuma ko azumi da aka ce a yi wace a yi azumi a shi wani azumi wai shi a yi wace rankon azumi don an ana biyan ka azumi ka ranka ana biyan ka ba kamar shi kan sallar daga alfi da kuma mutum wanda ka ba ba mun san sadda sarki musulmi shi a ranka azumi musulmi ya ba da umarni a ranka azumi an zo ka sannan ya ba da umarni an ga wata aji a aji mu abin da hankali ke amma ban ji sadda sarki musulmi ya yi shaidar cewa a ran amin ko a kowane da ja to mai tambaya ta jiya ko wani ba Allah ya ce wai yana da aboki mata tana samun matsala in ta ciki ta wata ta samu ciki kawai da abu za a samu kuɗi a ta cewa a haihuwa ta a samu matsala ko kuma ya zan da na uku ba ta shi na yake wai sai ya fito ɗaya eh, ba shi labarin ya cikin da ta sake samun wata gudun tsoron haka nan ya kai ta aimata rukunin shafi a ɗin da ɗin shi na cike ni a matsala haka a shari'a ana da a yi haka nan. Ah, mun yi bayani cikin kitabun kai cewa idan watan ciki ya kai idan watan ciki ya kai lokacin hirka lokacin halitta shi idan aka fi sai hukuncin rashin kai shi ana ba shi hukuncin kisa amma in bai kai lokacin a halitta ba kabla ta hadu gabanin halitta shi da busa mai rayuwa mai bayan akan cewa haram na akai amma bai kai matsayin kisa ba amma in ya kasance ba Allah ta halu kina wa haram na ko matsayin kisa a ajiye don haka an biyo shi gurin tun auzu ko gurin tun walida tun an biyo shi bawa farantaccen bawa ko kuma bayan farantacciya ko kuma shi azumi ya mata biyu da ci Wata uku na gare bai kai kenan ko bai yi a ma'akar wannan fatawa sun yi ta akan wai haka da ya riga ya yi nawa mutu wai kamar in ta sake ɗauka kuma sun kaga ina a yanzu ba yanzu a hukunci ba ai an ji a idan ba a sake haka nan ba a kashe ba a kashe wata rayuwa don ceton wata rayuwa kamar irin nashi wanda yake yana iya zubar da ciki ko ya kai wata bakwai to sai ci irin wanda hukunci sai kuma ya kama shi sai ce ya tuba mutum an kama kan raha suna yin kana azumi ko su ba da bawa ko gona ko to yanzu nan ga a kamar irin nasu wanda ya kasance bai san irin wannan hukuncin ba amma kuma jiya sai ya tuba ma Allah daga abin da aikatarin wani zo da irin wannan matsala wanda sun ya aikata wani aiki shi shi na nufin jinga shi kai ko kuma jinga aka da shi ya fi irin wannan aiki ya jiya sai tuba ma Allah to irin wannan dole shi na gauce ne ga wanda sun ya shi shi da ya sani ba kuma ya tuba ma Allah kan abin da aikata ba a yi wasu kuma yi wancan aka zo wancan aka zo da dan damuwar shi ne ga shi adda shi adda masuliya shi masuliya ta ta amma da ya sani da shi shi dukkanin su yi musharaka a sanin shi dan a hukunci hukunci wanda ya kasance mai mai zurfi ne wanda ba bai yin hukunci ba to jahilci ne na da wanda jahilci ne wanda sha da uzuri akan hukunci wanda ya kasance bai zanen na kuwa da gasa to akwai ababen da aka uzuri da jahilci yin su akwai ababen da kasance babu uzuri da su ya hmm. hmm. su ka dukkanin su baki da sai ba su direba wanda ya kashe mutane kamar mutum goma da kuskure to kashe mutum goma da kuskure ya zai kasance shin take su yi mota ta kuce mishi tattake su ko ko dai sama suke ko ya abin yake dan akwai bambanci tsakanin a wanda ya koro dabba da wanda a samanta da wanda a jaye ta jaye da wannan ko a ana ya ba su hukunci guda kamar da misala ya ce wasa'iqu والراكب والقائد da ma lima waɗannan dabatu da wanda ke korar dabba duk abin ta take ta halaka shi zai biya shi da wanda a samanta in ta take abu zai biya da wanda a jari da ta take wani abu zai biya an kiyaye da wannan to mota sai mu ba ta hukuncin dabba shi aka ce mai alhaƙun na zai bin na zai rizkar da tamka da tamka mota dabba ce dan kafa hudu gare ta dabba kafa hudu gare ta ya kuma hukuma daga ne aka ke madabba kullum ma ya dubba ala rafi duk abin da ke tafiya bisa ga ƙasa shi ake kira dabba don haka mota a barinta an kiyaye da wannan don ƙashin kenan, ka kaga direba in shi a jaye da mota in da ya kasance bai saba ba ka'ida ta duki ba cikin gari a ta sittin waje a kai ɗari da ishirin kamar wasu ka sawa ko ɗari ko tamanin ga wasu motoci akwai wanda da aka sanya ma tamanin yanzu cikin motocin da tuwa suka yi in ta wuce tamanin za ka ji za ta samu karaurawa akwai wanda iyakar ta ɗari in ta wuce ɗari za ta wuce karaurawa akwai mai ɗari da ishirin in ta wuce haka za ta wuce karaurawa to in irin haka nan nan ta wuce ta ya kasance ya take wani abu to wannan ganganci na in cikin gari na kasance ta ce shiga tahiya ya yi wani abu nan kuskure na in ya wuce ta ya kai saba'in ga ƙa'idar sun kasa ta doki wanda ya zo da ganganci ba kuskure ba ne to wanda ta sake mutane da kuskure in mutum ɗari sake da ya azumi sai azumi watan a sai ya azumi watan wata biyu so ɗari saboda ba rayuwa guda ba ce abinda abinda mai askari ya ce wata addadar bi ta'addudil qatala wata addadar bil kafaratu wata addadar diyyatu da kafara da diyya suna kwankwamtawa bi ta'addudil katala da adadin wanda mutum ya kashe gurgurdun adadin abin da aka kashe gurgurdun kafara gurgurdun adadin abin da aka kashe gurgurdun diya saboda ba rai guda ta kashe ba wakati ma fi fiha annan nan bin nan ba rayuwa guda ba shi rayuka ne da yawa don haka wanda kashe wanda kashe rayuka da yawa akwai kafara da shi da kowane mutum da kowace rayuwa don haka wannan wannan abin da annabi ke nan nasi na kuma da kasance malama ba su a akai ne ba ba shi da hilafa matsala ce wanda kasance maluma sun yi tafaki a kan, duk maluman duniya gaba ɗaya sun yi tafaki a kan cewa duk wanda ya kashe wata rayuwa sai ya biya ainihin diyarta bayan ya biya biya in ya kasance da ya sai ya yi azumi an gane wannan man kasar da muminan ko mutu amina a jaza a kuji hannun in juziya

babi mai bayani akan addu'a lokacin kiran sallah lokacin kiran sallah ko akwai wanda ke kasa gani shi kai a to gaskiya na an yi tambaya nan a fakulu misla ma ya kulu mu'azzin wa hadin da ne da kiran sallah ka faɗa ba sai ya kare ka to kai kuma ka da baya ba ka shi da kirki kai a'a in yi faɗi kalima kai faɗi wannan kalima in yi faɗi kalima ka faɗi wannan kalima har ku kai ƙarshe daji in akwai ƙarshe daji shi ke ka ƙari inda da da'i ke nan lokacin da hakilan suna kai koyi shi in ka ƙare sai kai addu'a tun da aka yi ƙarshe tare shi ke nan sai dai in ya kasance wani uzuri ya gitta maka shi da ko da kan ko da kan farka har ya kira sallah ya ƙare to wannan ka samu in dai ba ne ta yi ba kila da karewa da sai ka farko haka yi ka na nuri haka yi kira sallah ba haka yi kira sallah sai ka farko haka yi ka komo gare ka to sai ka masa kira sallah ne kai ko yin kira sallah an ce lokaci an ce lokaci ai kada kada wace lokacin da aka ba awa guda sa kun tare ga ai ma wasu rantar boye su ya hankuli halala wa fi ala Allah ya taimaka alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam